bin matsalolin da matsala tilwal matsala kowanne ɗauke ke ɗaya bayan ɗaya yasa ba a tusa magana a cikin wata magana kaifa yan harul hadayu da yaya da wani sifa ake yankan hadaya kuntu kaifa yan harul hadayu ah, fi kauli malik hajji zai mu riga manyan jijinan mu ko za a yi dace da yadda muka yi ko ba zai dace ba ko dai bari mu ji kala kala lana ku rahimahullahu yankan ya kiyama ya ke yankawa kaga rigala ya kuka yanka rabanin ku na masallaci Hmm? kada ya jarraba a goro a kai na sabi da na jarraba ya yi kiyon kwalo to amma na riga na faɗi a gorfa ne dai ko a gorfa ne yadda ya kaza take in za ta kwanta a tsubune a wato ba na gani a ka zauka ba na gari ya zaka ban labari ya ce ba na gari tuntuni wai ya in kaza za ta yi bacci ya take dai kaga ga kake sai da kai abin da nake a gurfani an to ba a tsakoni ake yankawa sai da daga jajin ka ya kayan karabamin ka eh da kayan karabamin ka san ajiya kai a tsakoni an saka je ba na ka kama ko ta shekara da kai ta dinga sallama za ka je a tambayi gwamna daga jihar da yanka aka kayan ka naka a tsakoni hausan igala ko kuwa kare a afirka wadda gaskiya fa ka gani na kan ko gudun dole abin in fa da baka gane wa idan ka ka jawa kanka duk daga gama ga mura yanzu ya daina kame-kame je ne ka gai ita za mu yi sake mana kame-kame na kawai kuma jefa musu matsala ikonka ya gani ba kaji ba ita a shi don su ya gani kuma muna zuwa kan shi kai ni dai mun yanka raƙon mu bakwai amma ba mu kai da raƙon mun je mun ko sai rakumin malaye su haka sai rakumin mara mu yanka rakumin an ce ana haɗa bakwai muka sayan buru bakwai aka je ga rakumin mun gan shi haka zo aka rubuta sunayen sunayenmu aka sa a laida aka naminetin ɗinsa aka ɗauko aka rataya masa wannan abun sannan aka danka shi hannun masu kula da rakuma suka kora shi aka ɗauko takarda aka ba mu mu je ta can mu bi baya in muka je ta tambaya za a ba mu rabi raƙumi tun daga irin raƙumi sannan in kuma muna so mu yanka mun ji ta muke a ba mu yanka kaga wani raƙumin za ba mu an kona raƙuma sun kai sun fi dubu ya za ka gane naka da kaga ba za a bakka ba ka kama raƙumin ka shiga sagwatsa sagwatsa ka shiga can ciki ka je ka zurfafa ka ba barinka wurin ma bai shigo hmm? ban ji ba ya eh, to aji wanda ne kudin guri wurin ba rai shigo ba da aka tara kuna wurin nan ba rai shigo ba eh? ko wannan yanzu a zangon gaje ka samu rakuma cikin rakuma ayi gansu yan rakuma duka farori rai eh? shigo ba bayyuwa ka gara kurinka Huh? ito eh, wani kawai je kai mana da kawai sai ito sama mutum ya je ya saya da kansa mu ma ai muka yi sai mun ga ko muka gaba zai da ruwa waje kaji mu ta na gani ba an san irinsa ne saboda abun baya yiwa ko a baka kwantar ɗin yanke yankin kai in ka je za ka ba kowa rabon ka na san ka gani dole ba yadda za ka haka ka gane ko dole a baka ba dari ba in aka baka dai aka baka ɗan bai za ku yayi ka gane ko tun da ka san da rai wannan ka gida ka ci kai a ka'ida ma uku aka ce a kafa ku a eh, ko da ke na layya ne ka kasa uku kai sadaka da ɗaya kai sadaka da ɗaya kai shi ɗaya ka kai gidan ko kada ya ya sayi su duk gaba ɗaya je a jazri ke shekar rashin da su ya kamata a ware na talakawa haka ya yi haka an ba yadda za a yi dole sai haka raƙumi ka da to da rabin raƙumi da raƙuma sun fi dubu wa yake maganin dubu biyu ma sun fi dubu biyu iya kallon ka raƙuma ne ta ina za ka bi da raƙumin ka wuce ka shiga ciki in kuma aka ce ga kaddarawa an ka bi an kai tsangata an maka haka duk kowa zai iya shiga Maka ce kowa zai shiga ai abin ya zama hauka zai yi ba kullum ana yi abin da zai yi ne shari'a sai ta tana da yayi haka قلت كيف ينهر الهدي هدايا في قول مالك قال قال لنا مالك قياما قلت أما أقولة أم مصفوفة ya aka yanka kai mana tambayar mutum yanzu na kashi matsalar da baka za ka yanka ya aka yanka ma ma'akola tana tsaye ne aka lankwashe kafan aka daure uku a a kafanta tana tsaye kan kafanta da yanka da yanka ma'aqula ma'aquna da shi al-ba'iru rusdi yadihi la abdi mun riga mun san shi da gan san rako ina tafiya da kafa uku wannan ma'aqulu kenan wanda kuma ke tafiya kan kaga masfuf to duk sun iya yankawa Eh, ko aidihi ma aidiha kenan ko aidiha masfufatan aidiha eh? haɗa kafafuwan shi a daure kawai tana kai eh. wannan kafar da ɗayan hannun sai a makalai shi قال hmm. Kala maliku رحمه a الشأن أن تنحر harka dai yadda ake so ko kuma ɗabi'a da in an ce yadda ake so doka ne shi ko ce doka ne ba ya ce a ɗabi'a dai lamarin yadda ake tafiyar da harkar an tun har shi aka shi ake yi wala a ciko a shi da zalika amma ban tsaya na tantance wannan lokacin abin da za a yi daga zarar aka tambaye ka abin da baka sani ba take za ka kai ko da ka taso a cikin abin akwai abin da baka tantance ba duk abin da za a rubuta maka ko matsala ne duk a maganan da ka san za ka bi ta to matsala ne za ka gani yanzu masana masana matsaloli kafa magana da yawa kalma ɗaya zai faɗi in ka je ka dawo mai ta in ka je ka dawo mai ta to don haka nan kai ka tafiya ita kaɗai don haka ne da yake wanda ka ga zai iya sakin magana to gwani ne ba karamin gwani ba to ko samun gwani a magana abu ne mai wala magana yanzu ka kai ka yi ya wuya tambaya ɗaya biyu sai ganin mutum ya fara wala atifu ala hibzi zalika sa'a fil ma'qulati in inin kana saboda idan take da suna ya gagara Ka je a akala ta tsin mata gagara ta bude ka a fara daga da ita ita ga. daga ko ina kamar in ka je mai wajen yanka sa in ya gagara aka shigo da shi ya juya ya kaza ya kwace a yanzu za ka ga yaran mahautan da sun taso wannan gijije yana aikin sa zai bari kayan gagara ya zo su bi haka su bi haka suna iya biyo kan kawai ya fito haka daga sun biyo shi sun bar aikin su kula sai sun kama shi su kamo shi ina harbin iska ina tunkin iska ya ga an dawo da shi inda yake inda ya gudu nan an dawo da shi wurin kaɗa shi da kafa ƙarshen kuma kawai sun samu kayan wasa sai sai an taɓa ma hakun ne bai cin kuyi ba wanda za ka yi ka ciwo shi ne ne wanda ji ya tafa kunne wanda ya ji ya tafa kunne wanda ya zo yin aka tafa kunne aka buji kunne aka buji bai motsa ba a zai yi an gama da shi an gama da shi wani ma ke bari hau da ya yi lafa bari hau ba ana hawan kaho ba sai za ka yi ba sai sun masan jirgin su kuna su kawo daga nan su kaɗa shi da kafa yanka to in jirgin taguwan ta sai irin wannan juyewar ko ya za a yi kin kana wala ara anna ba'atan ba na gani akwai yawo masu tsohon nan ne aka rauta musu wala ara hmm? babu abin nan a raɗin wani a raɗin ƙasa da yi nan nemo nan a rinke wala a rahar a tsakanin na da yi rubuta a nan shi ganin na fi yadda da na kunnan kila jirgin sabo ne wala ara ba a fan ɗaya ma fi daɗi wala ara ba a fan an tun harama a kula na gaba laifi ne ba a so shiga a tsaure a tsaye ilim tana kuntu fatun harul ibilu fi kulli mali ana soke raƙuma a ra'ayin maliku sokewa ne ba yankawa ba ƙala na'am فقلت فتنحر mu babu naka ne a haka amma dai ba ba tsala katun harutu daga alamar tambaya ta haramu na ce eh ai babu matsatsun daga alamar tambaya ta haramu mu takadirinsa ake ai ba dama a sa wannan sai an yi kaza ba sai an sa ba amma da ku ba ka jin laranci sosai ba da ya samu ku an gano qala na'am qultu al-baqaru to shanufa في قول مالك كيف يصنع بها أتنهرني أم تصبح قال قال مالك تصبح إرم رسالة وإن نهرت أكلت قلت فيأمر بها أن تنهر بعد أن تصبح آه، آه، آه، تصبح قلت Fayu umaru na kun zai ce a Fayu umaru biya an tona da ba da an tuta ana sa so soke ta to bayan an yanka kalala kuntu wa kadhalika al-ibil idan naharaha aka so soke ta la ya'muru maliku bi dhabhiha bada da ha. maliku baya umarni a ainihin a yanka ta bayan an soke Kala na. la yamur bi zabiha ba da nahariha to mu wadi kana da ya ku